don su je su yi nazarin sa kamin nan gaba a yau kenan bayan zaman da aka yi dagawan da aka yi yanzu su ne na hiyarin wato gabatar da shaidunmu akan abin da yake faruwa don mu tabbatar da abin da ake tuhumar shi arzai ah, a kai eh amma barista yau kenan an gabatar da wannan wato shaidu kenan a eh, an gabatar da shi ne flip din da ake bukatar sunansa facility to mun gaba mun ba wa su waɗanda ake tuhuma su je su yi nazarin sa don umarnin da kotu ta bayar kenan a last zaman da aka yi so mun cika umarnin da aka mu wato mun tabbatar da umarnin da kotu ta bayar an ba su yanzu so daga da aka yanzu lokacin sauraron wato mu kenan kuma muna da shaidun da za mu gabatar don su tabbatar da abin da ake tuhuma shi wanda ake kara na'am zuwa nan da yaushe kenan eh, nan da sha hudu ga wannan watan wato kusan sati kusan sati biyu kenan za mu dawo kotun fara gabatar da shaida wannan kesu eh amma barista da kwanakin baya ake cewa kamar shi wanda ya yi wannan wanda ake zargi da ya yi inkarin kamar bai ba amma ba mu sani gaskiya wannan magana eh shi dama duk wanda ake tuhuma yana da dama ya faɗa duk abin da yake so abinda muke da shi duk a duk lokacin da shi lawyer ya tashi zuwa kotu musamman a criminal case dole a ce ya yi bincikensa ya tabbatar da yana da kwakwaran shaidu da kuma evidence da zai gabatar a gaban kotu don kai ya zamanto ya zo aikin banza to mu abinda za mu gabatar a gaban kotu kowa ma na da shi kowa na ko abu ne wanda yake a kowa ya san shi kai tsaye ya alakanta shi malam jafar marigayi kenan da kirkiran boko haram da cewa za a yi yaki kuma kaza da kaza zai a kashe mutane kuma har yanzu ana kan kashe mutane wannan abun ba haka ba ne kwata-kwata mutane sun san cewa malam jafar na cikin mutanen da suka yaki wannan akidan tun farkonsa <laughs> yau kuma bayan rasuwarsa hasadan mai kare ba da shekara sha bakwai a ce an zana ana tuhumarsa da cewa shi ne ya kirkiri wannan abun kuma ya gaskiya ba haka bane kuma shaidan da muke da shi a gaban kotu da za mu gabatar muna da yakinin in Allah ya da babu wani kokonto zai samu shiga don a tabbatar da wannan laifi a kan wannan mutum. Allah ya saka da alkhairi wannan shine karshen bayani tare da barista muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara kan wannan a kuma yi hukunci wannan bawan Allah wanda wannan azafi ne alkalari ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka wa bihamdika